Me za ka ce ranka ya rage game da Alhamdulillah na ga mutane sun fahimta kuma sun yarda. Idan alal misali eh, ka faɗi zaɓen nan za ka amince ka kuma ce wanda ya ba wani alal misali ni zan ci zaɓe kada ka damu. <laughs> Allah ba da sa'a. kawai ya yi kayatarwa shine mutane da yawa sun fito wannan zaɓen. kuma na fata za a yi zaben lafiya kuma na gaba. Ko da, ka san ne ba wasu ba.